Yanzu haka dai ɗimbin jama'a ne suka tsere daga gidajensu daga wata unguwa mai suna Natako da ke cikin birnin Lakwaja fadar gwamnatin jihar Kogin Najeriya tun a cikin daren jiya ne dai ambaliyar ruwa ta mamaye wannan unguwa wadda ke kan hanyar da ta ratsa jihar Kogin zuwa kudu maso kudancin Najeriya. Na zanta da wasu mazauna garin na Lakwaja ta wayar salula akan wannan al'amari ga kuma abin da suke cewa. suna na Dr. Umar, ina zaune a garin Lakwaja. To a halin da da ake ciki a yanzu hakan ruwa yana nan ya kai kamar kirji yana tafiya kuma da karfi Kuma duk irin abin da ya tarar yakan tafi da shi ko da gini ne ba ginin da abin da dai haddasa wannan ambaliyar ruwa dama ba ambaliya ce wanda ba a san ta ba hanyar ruwa shekara ba shekara da za ta zo a ce wannan ruwa da zo ba. Eh, to amma an ce kamar na banan ya fi tsanani dan mutanen unguwar na tserewa yanzu haka. kwarai da gaske dan banan ya yi tsanani kwarai da gaske dan jama'a suna ta guduwa da. eh suna na malam bala na shi waya shi na kwaja. eh yanzu na alhamdulillah ruwan da ya dan je kasa amma jiya ruwan ya zo sosai. har motoci sun sa sun kai gurin awa uku ba su iya wucewa ba. Kuma motuna motuna da suke zuwa da kaman arewa zuwa kudancin Nijar duk shiga sun tsaya gurin. Kuma abin da ya faru jiya ya yi muni da yake ba taɓa faruwa ba haka. Ok, to an rasa rayuka. A ba ba rasa rayuka ba wanda ya rasu. Na to kaman gidaje nawa ne abin ya shafa? Eh gidaje da yawa da yake ba yanzu nan dai a hukumar da suke duba da abin da na nema garin kogi sun na dai kididdigan gidaje nawa ne su aka dai aka tabbatar nawa ne suka suka amma ba samu rayuka ba Kawowa yanzu dai jami'an ba da agaji na can na ƙoƙarin baiwa jama'a mafaka ta wucin gadi kafin ruwan ya janye, inda a ɗaya gefen gwamnatin jihar Kogin ta dukufa wajen wayar da kan jama'a akan haɗarin da ke zaune a wannan wuri a daidai wannan lokaci. Honorable Sha'aban Ohinoyi Sha'aibu mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Kogin akan harkokin kiwon lafiya ga abin da yake cewa. Ba za ba ma zato cewa yana iya zuwa daga sama. Misali lokacin da aka bude tekun Cameroon, mm. kasu ya muna barna sosai a Kogi State. Na amma an ce akwai batun mutane sun yi gidaje kan hanya yana hana ruwan ya wuce. Kun yi lura da wannan? Da town planning. Eh. An samu perfect ibo yanzu da suna kula da wannan abubuwa. amma yanzu wanda abin ya shafa yanzu kamar akwai wani abu da gwamnati ta tsara wanda na taimaka musu ko kuma ba su wani wuri haka a dan koma kafin ruwan ya wuce. sosai ma ai kasan state yana da sai ma ah, apart from the federal one Gwamnan ma yana sensitizing jama'a ana ana rediyo ana ko'ina ina ana gama jama'a. mutum ya sai ya fi wata biyu cewa kowa ya tashi wurin da yake is dangerous. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.